أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا داود مزاغي نهدو أولا مجلس نامو لمكي قبات الدورة أتكم ونا للتافي تزكية الجنان باختصار أخلاق حملة القرآن نبض ضمالني العلامة الآجري عليه رحمة الله تعالى muna cikin babi na hudu kuma muna cikin fasalin da yake bayani akan ɗabi'u na mahaddacin alkur'ani mai girma waɗanda ake tsammanin ya zama ya siffantu da su muna cikin dunkulalliyar sifa ta ashirin da ɗaya wadda mala yake bayani akan cewa duk mutumin da haddarsa dan Allah ce to ba zai zama tunaninsa shi ne yaushe kawai zai sauke sura ba ko yaushe zai sauke alkur'ani a'a ababen da alkur'ani suka tunata suka yi umarni da su da ababen da ya hana to zai rika ɗauko su yana auna kansa da su cewa ya yi kaza yaushe zai yi kaza to shi sai ce mata a ni'amal mutawatira mata a ni'amal mutawatira yaushe ne zan gane ni'imomi waɗanda suka bibi juna wanda Allah ya mu wanda Allah madaukakin sarki ya bayani akan ni'imomin da ya mabayinsa da yawa a cikin alkur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa mata ashkuru alaiha sannan kuma yaushe zan gode ma Allah madaukakin sarki akan waɗannan ni'imomin ashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun mata aqilu anillahi ta'ala al-khitaba yaushe zan fahimci maganar da Allah madaukakin sarki yake mini mata afqahu ma atlu yaushe ne zan fahimci abin da nake karantawa mata aghlibu nafsi mata aghlabu nafsi ala hawaha yaushe ne zan rinjaye kaina raina akan abin da yake so شيري سوى أجتاب أمت وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم ولا تتع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم تو متن يزمينا ساقا مرن شيني ونهى النفس عن الهوى متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد yaushe ne zan yi ƙoƙari domin ubangiji na Allah mabuwayi da ɗaukaka haƙƙal jihadi jihadi na gaskiya wanda Allah ya da umarni cewa jahidu fillahi haqqa jihadi mata haɗu lisani yaushe zan tsara harshe na mata a rubu tsarafi yaushe ne zan rinsa ido na daga kallon abinda Allah madaukakin sarki ya hana in kalla wa qul mu'minina قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن متى أحفظ فرجي يوشدن سرع الأورا شه دقاء دا ألا مدوكشين سركي دي يدئني دا إتبع متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء فنن يوشدن جو كنير ألا قسكي جن كنير السعب abinda ake ce ma alhaya malamai suka ce sifatun fi nafsi kamilatu taza'u sahibaha an irtikta bi kulli ma yustaqbal abinda ake ce ma kunya wata sifa a cikin mutum wadda take hana mai ita ya aikata duk abin da za a ce mummuna ne wannan shine ake ce masa alhaya akwai alhaya'u min Allah akwai alhaya'u min al-khalq akwai jin kunyar Allah akwai jin kunyar kuma bayan Allah da ana buƙatar mutum ya zama yana da su mata ashtaghilu bi aibi yaushe zan shagalta da aibi na duk mutumin da ya shagalta da su to ya huta ya tsaya yana karanta ma kansa ina da matsala kaza ina da matsala kaza to amma abin da ake shi ne ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wani da mutum mai gargaɗi ne bai bar saɓan ubangiji ba in ji malam sa'a malam ali na mai ka gani ko mata uslihu ma da min amri yaushe zan gyara abin da ya lalace daga cikin lamari na mata uhasibu nafsi yaushe zan ma na hisabi rika bincika kaina kamar yadda sayyidina umar yace hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mata a ta tazawwadu li yawmi ma yaushe zan nemi guzirin tafiya lahira ta wanda lahira guziri ake mata wata zawwadu fa inda khayra zadi taqwa to guziri mata akunu anillahi radiya yaushe ne zan yadda da Allah akan abin da ya yi muni na hukunci mata akunu billahi wafiqa yaushe ne zan amintu da Allah ya zama Allah shine fiqati ya zama shine wanda na amince mawa kan cewa ba zai yaudare ni ba ba zai cutar da ni ba mata akunu bi zajri alqur'ani mutta'ifa sannan yaushe ne zan zama mai wa'azantuwa da tsawa da dokoki da alqur'ani ya kafa mini mata akunu bi zikrihi an zikri ghairihi mushtaghila yaushe ne zan shagalta da ambatan Allah fiye da ambatan waninsa ambatan wani malamai suka ce yusawidul qalb zikru ghayri Allah qalb wa zikru Allah yubayyidul qalb ambatan Allah haske yake sa zuciya ta ambatan wani Allah ko yana sa zuciya ta baki to yaushe zan shagalta da ambatan Allah in daina ambatan waninsa mata uhibbu ma a habba yaushe zan so abin da Allah ke so haka ya kamata mahaddacin ƙur'ani ya rika makansa wannan faɗa mata ubghidu ma abghaba yaushe zan ki abin da Allah ya mata ansahu lillah yaushe ne zan yi nasiha dan Allah in yi nasiha ga Allah lillahi in yi ma Allah nasiha nasiha ga Allah kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi addinin nasiha ko hadisin Abu ruƙayya shi addinin nasiha qulna liman qala lillah malamai suka ce an-nasihatu lillah tabbatar da tauhidi gare shi da bauta masa shi kaɗai wannan shine an-nasihatu lillah to yaushe zan ma nasiha ita kuma dama nasiha abinda ake nufi da ita ita ce إرادة الخير للغير كان فاتح الخير قواني شيء كثير من نصيحة ثم التي إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل متى أخلص له عملي يوشني ذن أن أنت أيتي إني نفاتح ألا ده شيء إخلاص الإخلاص ألا يكون لغير الله في عملك نصيبه abinda ake ce mai ikhlasi a takaice kar ka ɗauki wani rabu daga cikin aikin Allah ka ba wani Allah ya kuna li ghairi Allah fi amalika nasibu wannan shine ikhlasi a takaitacciyar ma'ana mata uqassi wa amali yaushe ne zan takaita burina shi buri ana son sa amma ba a son qulu ba a son qulul amal amma ana son al'amal saboda rayuwa ba ta yiwuwa ba buri yanzu daga cikin burinmu mu dawo gobana kaga amal ne amma ba a san ɗulul amal eh, in ya zama an yi buri da yawa to sai ya zama abin zargi shi sa Allah ce zarhum ya akulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamu kaga al'amal nan mazmum ne abin zargi ne ya zama burin mutum ya zama yana da tsawo saboda amalin amali yunsil ahira in mutum ya zama yana da dogon buri to yana mantar da shi lahira amma yana da al'amal sannan kuma yana tsoron da zai zo ya faru da shi na mutuwarsa to sai ya zama ya seta burinsa sai ya zama ya seta burace-buracensa amma wani yanzu sai ya zayyana maka burace-buracen sanar da shekara dubu ba zai gama su ba mata ahzaru ma hazzarani min rabbi yaushe zan guji abinda ubangiji na ya gudar da ni ya sa ni in guje shi min narin harruha shadidun na wutar da ta kasance zafinta mai tsanani ne wa aqruha ba'idun sannan farfajiyar ita wutar ba'idun mai nisa ce wa ghammuha tsawilun ba tsawilan ba sannan kuma bakin cikin wutan nan in an shiga mai tsawo ne la ya mutu ahluha fa yastarihu waɗanda suka shiga cikin ta ba za su mutu ba balle su huta wa qalu ya maliku li yaqdi alaina rabbuka qala innakum makifun shine za su nemi su mutu za su ce ya maliku ya maliku hazinun nari kenan ya yaqdi alaina rabbu ka sa ubangijin ka ya kashe mu maliku sai ba su amsa ce innakum makifu ai kun shiga kenan har abada ba mutuwa Allah shi kyauta faslun fasali da ke da alaƙa da wannan babi bai har yanzu na hudu fasali na biyu kenan mulakhasu ma yurja li qari'il qur'an dunkulallen abin da ake bukata makarancin alqur'ani ya zama yana da shi dunkulallin sufufi da ake bukatar mahaddacin alqur'ani ya zama yana da su falmu'minul aqil mummuni ne hankali idza talal in kullun ya karanta alqur'ani ista'arada alqur'ana to sai ya bujiro da kamar ga shi a gaban shi yake kallo al-imam ibn a cikin littafinsa sa ya faɗi wasu ababe da mutum da idan mutum yana son ƙur'ani ya masa tasiri ya kamata ya zama yana da su yace na farko a samu al-mu'assir المؤثر شيء القرآن القرآن هنا تاثير أو شنز متر توسي نبي شيني الإصغاء إليه ككركت زوا القرآن ككركت زوا القرآن سمى النبي الاستماع إليه كثوراريشي الإصغاء دبن الاستماع دبن al'isra ka shirya yanzu ya ma tasiri to shi kuma in kai al'istima al'istima to sai ya zama ka saurari irin ka saurare shi domin ya ma tasiri to sai kuma a samu ne sai a samu adamu limani'i allazi yasrifu anil isra'i wal istima a rasa abin da zai zo ya sha makanta tsakanin sauraranka da ba da kanka to duk mutumin da ya zama yana da an samu waɗannan ababen guda hudu ga ƙur'anin ga saurarensa ga karkata zuwa gare shi domin ya tasirin sannan ko ba a samu abin da zai karkatar da mutum daga barin sauraren ba ko barin karkatar da kai zuwa gare shi to shi kenan sai ƙur'ani ya zama yama mutum tasiri ya amfana da shi sai ya canza mutum duk ayar da ya karanta sai ya ji ta masa tasiri a cikin ransa in wani abu yake aikata ya karanta ayar da ta hana wannan abun to nan take sai ya ji kawai ya bari wannan irin tasirin da yake qur'ani ya masa habbai ke shine ayyaban da aka masa Sayyidina Umar aka ce wa kana wa qafan inda sayyidina Umar zagin shi akai a gaban shi ba kauye ya taho daga kauyen su ya samu wani ya ce ara anna laka wajhan inda hadha sultan shi na ga kana da matsayi kana da fuska a wajen wannan shugaban namu don Allah kamun jagoranci ina da bukatar da zan isar masa yana iya yana zuwa shi ba kauye zai kauyanci kawai yana shiga ya ga sayyidina Umar sai ce wallahi innaka la tu'ina al-jazal wa la tahkumu bainana bil adl yace wallahi kai baka ba abin da ya kamata ka bamu sannan azzalimin shugaba ne kai ba ka hukuncin adalci sayyidina umar ya kalli matsayin ba ya kalli sunansa shi umar ba ya kalli kujerar da aka cima mutunci ba sayyidina umar ya cima mutunci ba ya cima kursiyul khilafa mutunci fa'ara da umar an ya ƙa'alai sayyidina umar ya nufin ya kamo shi ya masa ladabi to shi wanda ya rako shi din dama ana ramma dama wa kanil qurra wa ashab majlis umar ai shi yasa yanzu yana da fuska a wajensa sai kawai sai zauri ya jawo aya yace ya amir amiral mu'minina inna allaha ta'ala yaqulu al afwa wa amur bil urfi wa arid min al jahilin wa hada min al jahilin yi sauri ya jawo aya Shi ne sai yake ba da labarin sai ce fa wallahi ma jawaza ha umar shi ana jawo masa na umar wannan aya kawai sai ya sanyi bai tsallake ta ba wa kana waqafan inda Sai na umar in za zaka jawo mashi aya to ka gama da shi zai tsaya a nan ba zai aiwatar da abin da aya ta hana shi yayi ba to shine tasirin da ake bukatar qur'ani ya mutum ya samu wannan to shi na saboda ka ista'arada alqur'ana mutum ya rika bujiro da qur'ani fakana ati sai qur'ani ya zama mutum kaman madubi ai mun san yadda madubi ke ma mutum ya radiha ma hasuna min fi'lihi sai mutum ya je ya tsaya gaban madubin nan sai ya ganin abin da ya kyau na aikinsa domin ai fa'idan madubi kenan mutum yana zuwa ya kalli madubi saboda ya kalli fuskarsa shin akwai wani abin da ya kamata ya kawar me ya kamata ya ƙara na adan da ya yi kaga su mata da yake su ne a manyan na sha'ufin hiliya wa da ghifani ghayr mubin sai zama mafi yawancin rayuwarsu tana karewa a madubi ne kuma haka ya kamata saboda Allah ya halitta su su yan ado ne wata rana wani ya zo yana wannan yana bayanin mata yake ma jawabi ya ce abu ka kowa yanzu a gani in ba madubi <laughs> ya duba jakunkunansa a gaba madubi ko akwai <laughs> kowace da madubinta to kage shi ne wannan to mutum ya sa ƙwar'ani ya zama masa madubi wa ma qabuha minhu sannan ya ganin abin da ya munana na aikinsa abin da ya kamata marka rika yi kenan fama hu maulahu hu. duk abinda ubangiji majibincin al'amuransa shi mahaddacin alkur'ani ya hane shi sai ya hannu wa ma khawwafahu bihinin min iqabihi khafahu abinda Allah ya tsoratar da shi na azabar da zai yi in aka saba masa to ya guje shi ya tsorace shi wa ma raghabahu fihi maulahu raghiba fihi wa rajahu abinda kuma ubangijin sai kwadaitar da shi game da shi to sai ya kwadayin sa kuma ya fatan samun sa haka mutum ya kamata ya rike da alqur'ani faman kanat hadhihi duk wanda haka ta zama siffarsa aw ma qaraba hadhihi sifata ko kuma abinda ya fanci wannan sifar faqad salahu to tabbas mutum ya karanta alkur'ani karanta ba ya mai da ƙur'ani ya zama masa madubi na rayuwa duk abin da zai yi sai zo ya ɗauko ƙur'ani ya gani ƙur'ani ya daidai sa ya daidai da ƙur'ani shi ce ba ina ne ya samu matsala ya samu tasgaro ƙur'ani ya nuna masa sai ya bai wa ra'ahu haqqa ri'ayati kuma tabbas ya tsara alqur'ani gaskiyar tsarewa wa kana lahu alqur'anu shahidan to qur'ani ya zama masa shaida wa shafi'an kuma qur'ani zai zama masa mai ceto wa anisan kuma qur'ani zai zama mai ɗebe masa cewa, wa hirzan kuma qur'ani zai zama masa kariya wannan a duniya da kabari da lahira mutum zai samu wannan mutum zai sama Allah ta'ala cikin sakamakon da zai ma mahaddacin alkur'ani tun a kabari Allah zai da alkur'ani ya zama jiki zai rika zuwa masa yana karanta masa kansa a cikin kabari wannan hadisi ne ingantacce ya tabbatar da wannan yana tabbatar da na'imul qabar cewa a cikin aqida ahlus sunna wal jamaa akwai ni'imar kabari to daga cikin abinda Allah zai ni'imta makarancin alqur'ani da shi to zai sa qur'ani ya zama masa yana karanta masa kansa kamar yadda shi ma yake karanta shi a duniya wa man kana haza wasfahu nafa'a nafsahu kuma duk wanda wannan ne siffarsa wannan ce siffarsa to nafa'a nafsahu zai amfana kansa wa nafa'a ahlahu kuma zai taimaki iyalansa mazuwansa wa ada ala walidayhi kuma hakan zai dawo mai iyayensa akwai hadisi amma yana da raunin sanadi shine ai al-imam ash-shatibi yake cewa hani'an mari'an والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والهلى فما ظنكم بالنزل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا هذه نقول to hadisin yana da rauni cewa ألا تعالى Allah ta'ala zai sanya ma القرآن mahaddacin سامس zai sa zai masa asin da asin hadisin yana da rauni sai dai eh, malaman da suke ganin ana ambatar hadisi wanda yake mai rauni a babin fada'il suna ganin in rauninsa bai tsananta ba za a iya kafa hujja da shi ko kuma a yusta'ana su bihi wa illam yuhtajja jabi? a dan kawo shi dan bayani hmm. wa ala waladihi kullu khairin fi dunya wal akhirah sannan kuma shi dan alhairin alƙur'anin zai dawo masa a duniya da lahira kullum kana karanta alƙur'ani gida na haske gida na alkhairi kutunu ba za ta riga afkuwa a gidan ba ko da talauci a gidan ba za a gane ba saboda ƙur'ani ya riga ya haskaka gidan gidan ya zama gidan albarka An Abdullahi الله بن بريدة رضي anhu an عن an عن النبي صلى يجيء يوم القيامة إلى الرجل يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب القرآن زي زوم من كرن تاوشي غانا قوباء القيامة كالرجل الشاحب كمغم تمن دفسكش تتشنزع شين الرجل الشاحب an ce a shahid shine mutumin da fuskar shi ta canza saboda gajiya ko kuma saboda ya tafiya sai fuskarsa ta canza hmm. fa yaqulu lahu man ana sai alqur'ani ya ce kai waye fa yaqulu ana allazi azma'tu naharaka wa ashabtu laylaka sai ce ni ne wanda na hana ka na sa ka kaji kishi da yininka sannan kuma na sa ka kaki bacci da daddare kaga da rana alqur'ani ya sa kai ta karatu har ma sai ka manta baka sha ruwa ba sannan wannan wasu malamai suka fassara shi ishara ce zuwa game an ya kuna alƙari sa'iman ya zama mai karatun alƙur'ani yana azumi in yana da lafiya yana da lafiya bai da olisa to ba laifi eh, ana azumi sannan kuma da daddare ya tashi alal aƙalli ya yi karatun ƙur'ani da shi ya karanta ƙur'ani ya kiyamun laili to mutumin da ya riƙe haka ranar gobe alkiyama alƙur'ani zai zo masa a wannan sifa me yasa zai zo masa shahid wato yadda ka gaji ka gaji to ni ma gani na zo na yadda in gaji ya ce ma in gaji saboda kai yadda ka sha wahala saboda ni to ni ma yanzu na yadda in wahala ce in sha saboda kai alƙur'ani zai zo mutum a wannan sifa tun a kabari kuma kun ga wannan ba ƙaramin abu bane da ya kamata a ce mu ɗora ‘ya'yanmu a kansa kuma mu ma mu ɗura a kansa fa'idojin alƙur'ani ‘yan uwa suna da yawa cikin mutum biyun nan namanta kowaye ba zan iya tantancewa ba ko su fiya sufiyanu bin sa'id ne sauri ko sufiyanu bin ɗayan su yake cewa wallahi ban taɓa buɗe yini na da karatun alƙur'ani ba sai na fi jin ƙarfi a ranar a wajen karanta hadisi duk ko ranar da ban buɗe yini na da karatun alkur'ani ba to sai na samu rauni a wajen karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to ɗayan su na fi kyauta zaton ya su zama eh, sufiyan ibn sa'id mai sauri domin shi ya fi shagalta da alkur'ani kuma maganganunsu a game da qur'ani suna da yawa malamai sun ambace su tawqi'atun lil babil khamis shimfiɗa a game da babin da za a shiga na biyar tauti'a shi ne shimfiɗa wato a tattake maka hanya domin ka biyo ta cikin sauki an iya sibni amirin an na aliyu abin abin daga iya su ɗan amir tabi'i ne sayyiduna ali ɗan abu ƙwalib radiyallahu anhu amirul mu'mini ne ya ce masa in naka in baƙita ka sani kai idan ka daɗe a duniya shi ne baƙita ɗin domin ai an la baqa la baqa lil insani ba wanda zai dawwama ba wanda zai dawwama saboda kan an ce an an sha qala Allahu baqa'aka aka maka addu'a to ne ranka ya dade in ya dade kuma an shi mai abin ya an shi kayan shi kun dade waka to shi ne in baqita in ka dade a duniya fa sayqra'u al-qur'anu ala thalathati asna' ɗaliban ƙur'ani mutum waɗanda za a kai malaman ƙur'ani da za a karatu a wajensu za su zama kala uku idan aka ce in aka ce ƙuri'a alaihi to shi malamin ke kana cewa ƙara'atu alaihi na yi karatu a wajensa kenan ta yaya ake cewa alƙira'a za ka zo yadda kake yi ka ce malam da Allah za ka tauraron min haddata ina son a rika ji min haddata to shine alƙira'atu ala shaykh shi kuma yana jin ka yana jin ka sai ce to kullum za ka ba da izifi biyu tunan ita karatun da za ka riƙa yi a gaban malamin to shine malamin suke cin shi alƙira'atu ala shaykh yawwa mun gane shi shine alƙira'atu alaihi da malaman hadisi shine mataki na biyu a cikin abin da suke ce musu siyabu tahammuli wal ada ko akwai akwai akwai at-tahdith sai al-qira'atu ala al wanda ake ci mishi eh, astama ko ya ce simfin lillahi ta'ala akwai malam da za su zama ana yin karatun ƙur'ani a wajen su don Allah wa simfin lilduniya akwai kuma malamai 'yan duniya wa simfin liljadal akwai kuma waɗanda su ba duniya suke nema ba kawai su jayayya faman talaba bihi ajraka duk wanda ya nema alqur'ani dan ɗaya daga cikin ukun nan lillah lidunya liljadal to ajraka zai sama in ka zama kana karantar da alqur'ani don Allah to za samu Allah Allah ka samu a ciki in kuma mutum ya zama yana yi ne dan duniya to shi nan من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد شرط ناجي ما نشاء لمن نريد أرشيكم ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحوة أما نفرقا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا to da ka liman na sha'u ma na sha'u kuma liman nuri ne kana iya neman duniyan Allah ki baka yana kana iya neman ya baka duniya goma sai ya baka biyu eh, kana iya nema ya hana ka duka domin ya ce ma na sha'u ne kuma liman nuri وقد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن ya ce siffofin baya da na faɗi a baya siffofi ne na waɗanda suke karanta alƙur'ani don Allah yuriduna Allah azza wa jal suna nufin Allah mabuwayi da ɗaukaka da karatu kira'atin da karatunsu su ne siffofin da aka ambata mana guda 21 ai ba mu manta su ba a babi na hudu a fasalin da aka ambata mana waɗannan siffofin ala tafsir hmm? Wa'ana ana adkuru sintaini Ridani yuridani bi qira'atihima ad-dunya wal yanzu kuma zan ambaci sufofin waɗanda suke karanta alqur'ani domin duniya da jayayya akwai shi wanda shi fa ba ruwan shi ba duniya yake so ba kawai ya jayayya baya bukatar ya samu komai illa kawai ya mutu wa asifu akhlaqahu zan zan ambata sufofin su, su, hatta ya arifa hamani taqallaha azza wa jalla fa yahzarha insha Allah har wanda ya zama yana kaffa kaffa game da Allah ya zama ya san su ya gane su domin ya guje su in Allah ya su albabul khamis to shine babi na biyar wannan babin tsumangiyar kan hanya ce akhlaqu man qara'a alqur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla siffofin mutumin da yake karatun alqur'ani ba Allah yake nufi ba Allah ka sa ba mu cikin su fa amma man qara'a alqur'ana lid wa li abna'i dunya amma wanda yake karatun alqur'ani dan duniya da 'ya'yan duniya kaga tuntuna akwai ƴan duniyan nan da larabci ashe bahaushe fassara yi shi dan duniya hayakin ba haka ake cewa ko to kage shine wannan fa inna min akhlaqihi daga cikin gun dabi'un sa Allah ka tsare ni an ya kuna hafizan li hufi ay ya zama ya iya karatun Qur'ani ya tsara harfa hassinin in zai fada su ya wani in zai fada zai su ya ne mubayyi li hududi amma da haddodan alqur'ani ya tozarta su inda alkur'ani ya sai da shi ba zai tsaya ba ne hajji ai an ya kuna muta'azziman fi nafsi ya zama kullum mai jiji da kansa mutakabbiran ala ghairihi yana ma wani sa girman kai hura hanci me ya sani qad ittakhadha alqur'ana bidha'a ya ya dauki alqur'ani a matsayin kayan kasuwanci jali shine bidha'a wa asarruhu bidha'a ya ta'akkalu bihi al yana cin dukiyar mawadata da alqur'anin nan a ina akai mutuwa ya ji a ina akai mutuwa ya karatun fida'u hmm? a ina ne waye zai tare sabon gida a gayyato shi ya ta'akkalu bihi al yu'azzimu abna ad-dunya wa yuhaqqiru al-fuqara zaka ganshi yana girmama ƴan duniya ƴan duniya amma ne wa yuhaqqiru al-fuqara yana tuzarta talakawa da abinda talakawa suke shi kenan hantare kuna wannan muna ji in allama al ya rafaqa bihi idan yana karantar da masu dukiya sai kaga yana musu sassauci an fi ku saboda yana kwaɗayin duniyar mawadacin abin da zai sama yanzu mutum fa zai je akwai irin makarantun na a irin manya-manyan biranen da muke da su a ƙasar nan mutum zai je yana karantawa za a faɗa masa dokoki ba ma yaro faɗa yaro ya abin da ya ga dama amma ba za a mashi faɗa ba to an taɓa karantar da alƙur'ani ba faɗa dole wata ran sai an yi fada sai an yi fada sai an canza mu addinin mu na targibi da tarhibi na sawabun da iqabun ne na maduhun da sammun ne ka'ida ce wannan kuma musamman ɗalibi ba a tarbiyya da hannu ɗaya duka hannuwa ake sawa a yi tarbiyya wata rana a lallasa wata rana kuma a yi faɗa a ciza a hura ne wata rana haka ake yi amma in kullum za a ce hurawa za a yi ta yi to shi ke nan sai mutum ya taso a matsayin gaula to kaga za a je makarantu ne na 'ya'yan masu kuɗi tun daga ɗaukaka za a baka sharaɗi a ce maka ba a faɗa ba a duka duk abin da yaro zai yi ka lallashe shi kawai kuma za a faɗa maka ƙarara mu fa yaron nan ya fi mana kai albashinka nera kaza ne a wata shi kuma shi kaɗai ana ba mu kaza saboda shi shi albashinka muna baka dubu sittin shi ku dittaf baban shi yana cike mana nera dubu ɗari uku to ka lissafa nawa ne kuɗin ka kai kuma kai za a ba sai sun kawo mana sannan za mu ɗiba mu ba shi saboda ka bi su a hankali ana aji sai su zo shi kenan kawai sai a zo kawai ɗiɗiɗi da mota sai yaron ya leƙa ya leƙa ya leƙa shi my dad my mom shi kenan kawai shi kenan sai su zo sai hey sai a ce ya fito sai a ce ai za su tafi shop su tafi shopping ne ana nan kwana biyu yaro sai ya sati uku bai zo makaranta ba sai can sai a da shi ce wallahi mun tafi london ne da shi ko mun je dubai ne kasan sun yi hutu a makarantar boko sun hutu a makarantar boko ai ba komai ai ba komai to yana faruwa wa in allama alfaqira zajarahu wa allafahu amma in talaka yake karantarwa an zajarahu sai tsawa sai tsawa wa allafahu kuma ya rika musu kaushi a mu'amala li'annahu la dunya lahu yatma'u fiha domin ba su da duniya da za a yi yinta talaka musu tsawa ana musu fada ƴaƴan talakawan banza ta ƙi kai in kuka wasa ku za ku shiga wuta ba ku samu duniya ba ba ku samu lahira yastakhdimu bihi al-fuqaha wa yatihu 'ala al-aghniya yana amfani da alqur'anin sa wajen ne wajen wajen wahalar da talakawa shine yastakhdim wa yatihu 'ala al-aghniya sannan ya rika takama da mawadata in kana hasana sauti kullum idan Allah ya bashi daɗin murya ne ahabba an yaqra'a lil-muluk sai ya so a ce shi za a tura shi gidan gwamnati ya ja tahajjud <laughs> wannan na gan shi da ido na a wasu shekarun baya haka ake yi ga ana gogoriyo a wata da a cikin jihohin najeriya sun yi kokari shekarun baya da alarammomi akan tura su ga masallatai su ta hajjud da ƙarshen ramadan to haka za ka ga kowa na san a ce a kai shi gidan gwamnati ana gogoriyo zai ja gwamna wa yusalli bihim kun gani ko a ce shi ne su zai riƙa musu sallah mama an fi duniyahum saboda kwaɗayin samun duniyarsu wa in sa'alahu al-fuqara as-salata bihim in talaka ka ce ka zo masallacin mu da Allah a ran ma ka ja mu sallah faqula dalika alayhi ji nauyi shi ai mashin dina ba mai liqillati dunya fi aidihim saboda karancin duniyar da ke hannunsu zai je masallacin talakawa ba wallahi al-imam yadda ka san a zamanin me yake ba na gajiya da karanta wannan littafi sai kawai yana suranta mana wani waƙi wutar rayuwar da muke ciki a yau yadda ka san a zamanin mu yake yafkharu ala an-nasi bil yana ma mutane alfahari da alqur'ani sune Ya ala alaman dunahu fil hizb yana kafa hujja da wanda bai kai shi hadda ba bi fadli ma ma'ahu min alqira'at saboda abin da yake da shi na ƙarin qira'o'i kai da kai hafsu kawai hmm? ni ko duk qira'at din nan nayi nayi hamza hmm? nayi kita'i hmm? su kumbul da da bazzi da susi duk na nayi وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات بايا ما ينادى على القراءات المتواترة وينادى وسكراء وإن لست غرائب ما بايتيني أهو كنشي شاذيني بايا على السماء أي كراتون قرآني دس التي لو عقل التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها دا أكي يا داني بما هلسته كراتون دسوبة amma sai yanzu yana yin karatu da su kuma yana ma wani alfahari da su wanda kira'o'i ne shadda kira'o'i ne da ba su cika sharuɗan malamai ba wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana fi qasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan fa huwa alquran fa hadhihi thalathatu alaqtan wa haythu ma yahtallu ruknun athbit shuhudahu law annahu bi sab'ati haka ibn al-jazari yace a cikin tayyiba sharuɗan kira'a uku ne ya kasance ta dace da fuska ko da fuska ce ta li'irabin na'au ɗaya daga cikin makarantu da ake da su ko makarantar kufa ko makarantar basra eh? sannan wasaha isnada wa kana fi rasmi yahwi sannan qira'at ta zama ta dace da rubutun mushafin sayyidina Usman wanda ake cin shi ar-rasmul imam sannan malamai suka yi masa takibi suka ce ai wata watar isnada sannan ya zama mutawatira ce sanadinta mutawatiri ne to sai ibn al sai ya ce duk lokacin da kira'a ta cika waɗannan sharuɗan guda uku to qur'ani amma in ta rasa ɗaya daga cikin waɗannan ta ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan guda uku to ka aje ta ta zama shazza ya ma kwaso maka ya ce walau annahu fi sab'ati ko tana cin alqira'atu sab'u duk da alƙira'atu saba sun shanya waɗannan shari'a sun tsallake su yana nuna maka ce ko da ka gani. to shi sai ya je kwaso in waɗannan ƙira'atu in waɗanda malamai sun musu hukunci ba a karatu da su kawai malaman lura suke kafa hujja da su wani zubin kuma malaman fikihu sukan yi amfani da su wajen goyon bayan wata matsala daga cikin matsalolin da aka yi saɓani a kai ko kuma malaman tafsir su ma sukan yi amfani da ita wani zubin domin ɗaukar wata fuska ta tafsir to sai ya riga alfahari da waɗannan ƙira'a kun ga duk waɗannan miyagun halaye ne tarahu kasiral kalami bi ghairi tamyizin za ka gan shi yana a taci barkatai a cikin magana yana magana ba tantancewa me ya kamata in faɗi babu kawai ta ta ta ta ta kamar su da ya'ibu kullu man lam yahfaz ka hizbihi duk wanda bai irin hadda shi ba kawai ta rika aibanta shi ha ba na haddan ne wa man alima annahu yahfazu ka hizbihi talaba aibahu wanda kuma sai yana da karfin hadda irin karfin hadda shi to talaba aibahu sai ya gano aibinsa abinda zai soke shi da shi ah ya bar shi haka ne ya tafi abinda ciwon a zuciya yake في بشير تفحك لا ها ايسي اموري ليس للخضوع في قلبه موضع ان ان تبدا كي قال لا زيد محلي ازوتيسا باب علامه تقد اسكن تبدا كي اتاردش بتبقى زما جيم بس دي الف كله اتيه kasiru haiki za ka same shi yana da yawan kyalkyata dariya wal khawd fi ma la ya'nini da a cikin abin da ba zai amfane shi ba a cikin mahaddacin qur'ani su suke shi mahaddatan qur'ani na shirya fati fati kai ba zai ci ba wasu dabi'u wallahi la yakhdahu inda istima'il qur'an baya kankantar da kansa idan ya ji ana karatun alqur'ani ya saurara wala ya biki ko ba zai bai taɓa kuka ba duk ƙun'anin da za a karanta ba zai kuka ba wanda kukan nan riƙatul ƙalb ke ja a yi shi ba ka sanin ya kama ka wala ya hazan ba ya shiga damuwa in ya ji an faɗi wata ayar da ta shafe shi wala ya akudu nasahu bil fikri fi ma yutla alai baya ɗaukar kansa ya je ya tunani a game da abin da ake karanta masa kuma abin ya shafa mutum ya san abin da yake a karanta ƙur'ani dai a karanta aya da shi ta shafa amma ko zai shafa latin ɓangaren kawai ko a jikina ya gababu ala ghairihi zai rika hushi akan waninsa za'ama sai ya rika riyawa cewa lillahi wai yana hushi dan Allah ne amma wala ya yaghdabu ala nafsihi la amma in kan kan shi ne shi ma Allah laifi baya hushi baya nuna hushinsa akan ya saba ma Allah shi hushi wata sifa ce da take faruwa da mutum zuciyarsa ta motsa idan ya ga abin da bai kamata ba ko aka yi abin da bai kamata ba to ana son hushinka ya kasance kana yin sa dan Allah ne domin tsara dokokin Allah amma ba a son hushinka ya zama don kanka ake kai aka mawa to shi ke amma in aka tsokani Allah ba ruwanka ba haka ake bukatar mutum ya zama ba to an ce sai an ce lokaci yayi saboda haka zamu tsaya anan insha Allah ta'ala wa sallallahu wa wa baraka ala na Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in